Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirin na hantsi a yau ranar Alhamis goma sha shida ga watan Yuni na shekarar da da biyu To a cikin shirin za ku ji abin da 'yan kasuwa da masu sana'o'in karfi na tashar jirgin ƙasa ta riga sake cewa game da takaita zirga-zirgar jiragen ƙasa tun bayan harin da 'yan bindiga suka yi a jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna sannan kuma za ku ji cewa an kaddamar da babban kamfanin shirya fina-finai a jamhuriyar niger da wata matashiya 'yar asalin jihar da magaram ta kafa sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulabin mu da barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan kuma za mu kawo muku muhimmin kanun labaran jaridun ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka za ta aika ƙarin dala biliyan ɗaya na taimakon soja ga Ukraine wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar danna wadda Rasha ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin Donbass na Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya Laraba cewa ya sanar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky karin kayan da aka tura ta jirgin ruwa a wata wayar tarho kuma zai haɗa da karin bindigogin artillery makaman kare gabar teku alburusai da na'urorin roka da dakarun kef ke bukata na kakkaɓe manyan makamai na Moscow. Bugu da ƙari Biden ya ce Amurka za ta aika da ƙarin dala miliyan 225 ga Ukraine a matsayin taimakon jin kai don taimakawa 'yan ƙasarta da ke cikin mawuyacin hali da suka haɗa da tsaftataccen ruwan sha, muhimman kayayyakin kula da lafiya, abinci, matsuguni da kuɗi ga iyalai don sayan muhimman kayayyaki. An tuhumi wani matashi farar fata mai shekaru 18 da haihuwa jiya Laraba wanda ake zargi da kashe bakaken fata goma a wani babban kanti a Buffalo da ke jihar New York da laifin nuna kiyayya karkashin tuhumar gwamnatin tarayya kuma zai iya fuskantar hukuncin kisa. Tunde Python Gendron ya yi amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a matakin jiha, ciki har da ta'addancin cikin gida da kiyayya ke haifarwa da kisan kai bayan harin ranar 14 ga watan Mayu. An dai ɗaura matashin a gidan yari ba tare da beli ba. tun bayan kama shi a kasuwar Tops Friendly Market da ake zarginsa da kai harin kasancewar kasuwar tana unguwar da galibin mutane a wurin bakaken fata ne. Hukumomi sun bayyana ƙarara irin tsauraran matakan na Gendron, ra'ayin wariyar launin fata na duniya da kuma shiri da yawa don kisan kiyashi a cikin takardun intanet. 'Yan bindiga sun hallaka akalla mutane hudu tare da jikkata wasu da dama a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. bayanai dai sun nuna maharan dauke da manyan bindigogi a kan babura sun auka a garin gidigori na karamar hukumar rafi inda bayan sun hallaka mutane sun kuma kona gidajen jama'a tare da yin garkuwa da wasu mutanen garin da dama mustapha nasir ba tsari gare ka wani mazaunin yankin da ya buƙaci a sake sunansa ya ce ya zuwa lokacin da suke jana'izar waɗanda 'yan bindigar suka kashe al'ummar yankin na gidigori na cikin wani yanayi na tashin hankali barayi suka shigo sun shigo suka fara halin mutane an kashe dai mutum hudu a nan cikin garin girgori girgori karamin hukumar rafi a cikin jihar Niger an kashe mutane hudu kuma sun sa wasu gidaje wuta sun kwashe wasu mutane kuma sun wuce da su daga nan girgori sun an yi tsaji da kamar mutum nawa suka wuce da su to yanzu sai an tantance dai don yanzu ana maganar zana'ida ne a makabarta na waɗanda suka kashe don wasu sun bar garin sun je sun kwana a wasu wurare da daji yanzu gidaje nawa suka kone sai eh, sun kone gidaje za su kai uku to yanzu akwai jami'an tsaro wurin to gaskiya dama can wurin ba su su da wasu jami'an tsaro waɗanda ke wurin. Rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da kai wannan sabon hari. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Kuriyas ya ce ko da yake ya zuwa lokacin da muke magana da shi ba su tantance ainihin abin da ya faru ba amma dai sun ƙara tura jami'an tsaro a yankin. Da dare muka ji labarin nan ban kwamfan ba domin ya rike da littafin ma ofisa sun je wajen ba. Amma dai abin ya faru. Ya faru. Wani tabbaci dai za ku kara ba jama'a dai. In ka lura a nan kwanakin nan muga muna samu sauki sosai. To kasan ba za a rasa ba. Kasan kuma ka duba a binin gwari suna akwai su da yawo wajen. Su kuma wuni ya yi kusa da binin gwari kuma yana yiwuwa suka zo wajen turarin su suka shiga wajen. An jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. mu. a litinin dinnan ne ake cika kwanaki tamanin da kai harin da 'yan bindiga suka yi a jirgin kasan abuja zuwa kaduna inda suka sace mutane da dama suka kuma kashe wasu tun daga rana aka dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa lamarin da ya jefa 'yan kasuwa da masu sana'o'in ƙarfi a filin jirgin kasan cikin wani hali Ga rahoton Isa Lawal Ikira. Tashar jirgin kasan da ke rigasa a karamar kuma gabin jihar Kaduna dai yanzu ta riga ta daɗe. Saboda duk mutsu-mutsun motoci da mutane a lokacin da jirgin kasan ke zirga-zirga yanzu babu kowa. Sai dai 'yan tsirarin mutanen da kalle ko su zauna don jiran tsammani. Lokacin da na ziyarci tashar jirgin kasan a rigasa dai mutane hudu kawai na tarar suna ta hira. kuma na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar 'yan kasuwan tashar jirgin kasan ta rigasa mai barin gado malam yakubu abubakar kubaraci Gaskiya lamari mun shiga cikin wani irin yanayi a nan station na rigasa tun daga kanmu 'yan kasuwa zuwa ma'aikatan su kansu zuwa direbobi da muke tare da su ba kowa a gurin nan duk da haka gashi an gan kojan ku biyar a zaune wani cito me ake anan kamar ni da nake sana'a ta sana'a shayi ce da indomi ɗaiɗaikun mutane sukan zo wa'anne sabo ne yasa suke gangarowa ni su sai kayana wasu kuma mutanen tunanin kada ka zauna a gida ya zame maka matsala da kai da iyalanka ka gwammace ka zo ka rage wuni kwanakin baya gwamnati ta sanar da cewa za ta dawo da wannan zirga-zirga ta jiragen kasa ya kuka ji a lokacin kai ba amma mu kaɗai mun har iyalanmu da makota da 'yan uwa abokan arzika an kikkira mu a waya an mana murna mun ji rana kaza jirgin ku zai dawo aiki kuma har yanzu ana nan kan yi mana addu'a akan Allah ya dawo mana da gurin neman abincin mu lafiya. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su farfesa Khalifa duk dai na ganin dakatar da zirga-zirgar jirgin kasan wata matsala ce ta tsaro mai zaman kanta. Idan gwamnati ta ba da kai kowane lokaci in an kai iri wannan a ce ma a dakatar da tafiye-tafiye irin na jirgin kasa na wanda kusan kwanaki tamanin babu tafiya babu dawowa aka hana to kai mutanen da shi suke ci suke fita kowa tunaninsa da safe zai je ya nemi halalin ya ci to yau gobe jibi ya zama babu yana iya shi da kansa ya kasance matsalar tsaro saboda haka kuskure ne a dakatar da harka domin an yi wani laifi gwamnati dole ne ta ba da tsaro ko ta kaka idan aka kyale wannan abu aka dakatar ana iya ma bullo da wata hanya daban kuma inda za ta shigo abuja domin a gurgunta a ce kowa babu motsi tsohon shugaban kungiyar 'yan kasuwan tashar jirgin kasan ta rigasa malam yakubu abakar kubara ci dai ya ce suna da wasu bukatu guda biyu na farko wayannan bayan allah ku yi kokari ku taimake iyalansu da a kubuto da su ga hannun waɗannan bayan Allah sannan na biyu ku duba ɗimbin al'ummar da ake cin abinci ta sanadiyar wannan train station wasu wallahi sun ma bar garin ta dalilin rufe wannan train station saboda haka muna roƙon gwamnati domin a ga mutane sun dawo cikin walwala har ya zuwa yanzu dai akwai mutanen da 'yan bindigan suka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna a hannunsu duk ko da sa'ar sakin wasu ɗaiɗaiku da kuma mutum goma sha ɗaya a makon jiya kuma har ya zuwa yanzu hukumar kula da jiragen kasar Najeriya bata saka ranar da za ta dawo da zirga-zirgar jiragen kasar daga Abuja zuwa Kaduna ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Madalla a gaida Isa Lawal Ikira. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Gwamnatin Birtaniya ta faɗa jiya laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarin ta na tura bakin haure da kasashe daban-daban zuwa Ruwanda. Duk da umarnin da wata kotu ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi. mun yi imanin cewa mun cika alkawuran da ya rataya a mu na cikin gida da na ƙasa da ƙasa kuma tuni aka fara shirye-shiryen jigila ta jirgin da za a yi nan gaba ji sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida Preet Patel. Ba za mu ƙasa a gwiwa ba sabili da ƙalubalen shari'a da ka iya tashi a ƙurarren lokaci da ba za a rasa ba. A watan Afrilu ne aka amince da shirin tura bakin haure zuwa ruwanda bakin haure daga ƙasashe irin su Iraki da Afghanistan da Syria. da suka isa Birtaniya ta barauniya hanya za su iya fuskantar kora zuwa ƙasar da ke gabashin Afirka. A ƙarƙashin yarjejeniyar da Birtaniya ta biya ruwan da dala miliyan 150 domin karɓar mutanen da aka kora. Gwamnatin Birtaniya ta ce shirin zai kare rayuka da kuma dakile ayyukan masu safaran mutane. Sabon shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud ya zaɓi ɗan majalisar dokokin ƙasar Hamza Abdi Bare a matsayin sabon firaminista. Mahmud ya yi wannan sanarwa ne a fadar shugaban kasar jiya Laraba. Ya ce na yi la'akari da shawarar da na yanke bayan tantance ilimi, ƙwarewa da kuma iyawar Hamza. Kuma na yanke shawarar ce shine mutumin da ya dace da zai iya sauke wannan sabon nauyi a wannan sabuwar Somaliya a wannan sabon lokaci. Ya buƙaci 'yan majalisa da su amince da sabon firaministan cikin hanzari. ya kuma ce ya roƙi bare da ya maida hankali kan muhimman abubuwan sabuwar gwamnatin da suka hada da tsaro magance fari sulhu ci gaban al'umma da tunkarar matsalolin yanayi babban bankin amurka ya sanar jiya laraba cewa zai kara kuɗin ruwa mafi girma a cikin shekaru kusan talatin a ƙoƙarin da ake yi na dakila hawa farashin kayayyaki ba tare da sanya tattalin arzikin kasar cikin koma bayan tattalin arziki ba babban bankin ya ce zai kara yawan kuɗin ruwan da santi saba'in da biyar wanda shine adadi mafi girma tun daga watan Nuwamba shekarar 1994 kuma ya nuna alamun wani karin yana nan tafe. Ƙarin kuɗin ruwan ya zo ne yayin da hauhawar farashin kayayyaki wanda ake auna farashin kayan masarufi kamar abinci da mai ya tashi da kashi takwas da 8.6 cikin dari cikin watanni sha biyu da suka kare a watan Mayu mafi girma a cikin shekaru arba'in sakamakon ƙarin na bayan annoba na buƙatar gidaje, motoci, tafiye-tafiye da sauran kayayyaki da ayyuka, matsalolin samar da kayayyaki na duniya, tsauraran dokokin kulle na COVID-19 a China, da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mu nufi jamhuriyar Nijar inda wata matashiya mai suna Zara Umaru yar asalin jihar da magaram ta kaddamar da kamfanin shirya fina-finai a jamhuriyar Nijar ga wakiliyar a abari dauke da rahoton. Wannan dai shine karo na farko da aka kafa wani kamfani na shirya fina-finan Hausa a nan jamhuriyar Nijar. Gwamnan jihar da magaran Malam Lawali Madugu shine ya jagoranci bikin na kaddamar da wannan kamfani wanda yake da burin bunƙasa al'adu da kuma samar wa matasa aikin yi. Lalle ga mu mun zo mun kaddamar da eh, kamfani na Nijar Najeriya mai wallafa da kuma gabatar da fina-finau a cikin ƙasar Nijar. To mu a matsayin mu na eh, hukuma kuma masu jagoranci wannan jiha ta da magaram muna eh, jinjina ma wa'anda suka yi tsaye suka ba da ƙarfin gwiwa wannan eh, fina-finai da ake so a gabatar da su wannan kamfani ya tabbata. Muna jawo hankalin mutane bisa ga wannan irin abubuwan saboda kun ji an ce Nijar Najeriya. Kenan na daidai za a karfafa dankon zumunci tsakanin mu ta Nijar kuma ta Najeriya. Kuma eh, kun san kuma harka ta fina-finai abu ne wanda ake yayi yanzu kenan abu ne wanda ya kara kawo tattalin arziki na mu gaba ɗaya haɓaka kuma eh, saboda mu za su samu aikin yi a cikin wannan abubuwan. Zara Umaru ita ce matashiyar da ta kafa wannan kamfani na ta kiratai ga hukumomi da su dafa mata kungiyar ta yi tasiri. Gwamnan jihar da magabatanmu na nan ku sani cewa wannan aiki na fim ni na ɗauki yaunin shi tun daga farko har ƙarshen shi ba tare da an tallafa min ba don haka ina so kadda ku sake ni in galabaita akan neman hanyar girkar da wannan kamfani ku zamto mini kafaɗa wanda zan iya karuwa da ku in girma in yi fuffuke har in tashi sama ganin cewa ina aiki da matasa fiye da matasa arba'in maza da mata kuma muna da hazaka da dubara akan wannan aikin anya ce don samar musu da aikin yi idan kun kama wannan biki ya hada masu ruwa da tsaki a fannin fina-finai daga jamhuriyar Nijar har Najeriya Ado Ahmad Gidan Dabino shugaban kungiyar masu shirya fina-finai wato Mofan ta Kano ya halarci bikin inda ya ce za su ba da su. Alhamdulillahi mun gode Allah da aka samu mace guda ta yi wannan kokari na ta kafa kamfani Nijar najeriya kuma har ta ɗebo mutanen nijar ta zo ta shirya da na najeriya ta shirya fim mai suna yanci to wannan abu ne jin daɗi musamman a ce mace ta yi wannan kokari kwarai da gaske kuma a kullum kofa abu da take ko a waya ne ko a ido ta nema ana ba ta shawarwari don haka ba ba kowa ba ce gare mu kuma mu ba baki ne na ba da shawara ba kuma kofar ma da take ga duk wanda ya maka ga zamu iya taimaka za mu taimaka masa kowace irin mu'amala ce za ta kasance tsakanin wannan masana'anta ta wood da kuma wood ta kasar najeriya To a kasancewa ta sabon shugaban kungiyar masu shirya fina-finai na Najeriya reshen jihar Kano wato Mofan muna da yarjejeniya da anfak wato kungiyar masu shirya fina-finai ta kasa ta Nijar da mu Mofan na jihar Kano mun sanya hannu aiki na shekara goma don taimakawa na masana'anta kuma ga ta wannan daga da magaran kuma mace na haka ta zo a daidai kuma insha Allah muna ga za ta cimma nasara biznin laita. Kafa wannan masana'anta ta Zinewood ba karamar rawa za ta taka ba wajen kara karfafa dankon zumunci tsakanin 'yan fina-finai na Najeriya da kuma na jamhuriyar niger wanda tuni matasa na nan jamhuriyar Nijar wanda abin yake kamar sabo a gare su suka jinjina suka kuma yaba da wannan buɗe kamfani. Tamar Abari murya Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Tamar Abari. Kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan faifan. Na yi shirin robin sahu na dauniya Don Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamanninta don dubayya ka ɗauki alƙalami zana in za ka iya faɗo masu kofin ba na ƙosa ba ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ayi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafuka mana intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Na Na kasa. kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. har yanzu muna tare da shugaban 'yan kasuwa na kasassun Abuja bugo da ƙari shugaban masu bukata ta musamman 'yan siyasa alhashi Ibrahim Sagir. A makon jiya ya ɗan yi bayani akan siyasar da yake yi a halin yanzu da kuma yanayin zamantakewar na kasassu a ƙungiyance. A ci gaban hirarsu da Madina Dauda, bakon shirin ya bayyana ainihin yadda aka yi ya tsinci kansa cikin halin tawaya haka kuma a shirin na yau za a ji irin kasuwancin da haji ibrahim ke gudanarwa a abuja ƙungiyar mu an kafa ta ne akan yaƙi da bara kuma wannan yaƙi da bara mun so mu ne a ƙarƙashin wannan shi sarki muna daidai bakin ƙoƙarin mu na faɗakar wa mutane masu kama sana'a ni babban ta ina sai da cosmetic ne wato kayan mata da na shafe-shafe da sauran kayan kawa kawan kawa na kwalliya da sauran abubuwa kuma ba ni kadai ba ina nan muna nan da yawa saboda tunda na zama ciyaman na 'yan kasuwa akwai mambobin ma a da yawa suna nan kuma muna nan muna malejin rayuwar mu kamar yadda Allah ya gina mu yaya ka fara makarantar firamare da wannan na kasan aka haife ka ko dai a'a bayan ka girma ne ya same ka eto eh gaskiya ni ba a haife da na kasa ba amma kuma daga baya da ita na fara firamare domin lokacin da na fara samu wannan larura eh, shekaru na ba su kai ga fara shiga firamare ba saboda ina karami ban san kai kaina sosai ba sannan na fara firamare da wannan na kasan haka na karasa ta na fara secondary da wannan na kasan haka na karasa sata to rashin mahaifi kin san arewa da yake akwai karancin harkar rayuwa shi ya kawo har makarantar ta tsaya kuma muka fara sana'o'i domin haka ne zai sa a tallafa wanda suke kanne na baya saboda gaba ɗaya za a yi ɗaya kwance uwa kwanci. Haka ne. Da yaya ka fara wannan sana'ar kayan ƙawa na mata? To dai ni kamar yadda na shigo cikin nakasassu yan uwana na samu ɗaya biyu da suke wannan sana'ar. Kuma da aka fara ina sai da kati daga nan sai na ga ai wata hanya da tafi sai da kati saboda kati ya zama ruwan dare ko ina ana sai da shi. sai na koma na jingina da jikin shi abokin na domin ya koya min kuma bai nuna min bakin ciki ba sai koya min hanyoyin da zan nemi abinci na so kuma bayan ya nuna min sai na zo na dogar da kaina nema na buɗe na gurin nake yi to wa'anne irin kalubale ka fuskanta a lokacin da kake tashi har ka kai ga shiga wannan sana'ar e to kalubale da nake fuskanta na farko dai rashin gurin sana'a domin duk yadda ka kai da sa zuciyar kai sana'a in ba ka da gurin da za ka zauna kai sana'a to abu ne wanda yake a maleji kuma abin da yake damun mummuna kasassu ba ma irin na habuja kenan saboda lokuta da yawa in kika fita a cikin gari kina yawo ma a nan za ki ga mutanenmu da yawa suna sai da kayayyaki a bakin hanya wannan shi yasa ƙungiyarmu ta har haɗa kuɗi muka yi wata kasuwa a season 3 to allah da ikonsa dai kasuwar bata zauna ba har aka zo aka rushe mana wannan kasuwar amma da aka rushe alhamdulillahi mun yi ta follow up har mun kai gani mun zauna da minista ministan abuja kuma ya mana alkawari zai mana compensation zai taimake mu saboda mun dan ci bashin banki da wasu abubuwa zai taimake mu so har yanzu dai muna jira ba mu ga wani abu ya fito daga gare shi ba yau shekara hudu kenan kasuwar taku ce ko dai ta gwamnati ce Eto eh, to ku ce saboda gaskiya gurin korido ne na jirgi wanda aka ba mutane su zo su ci arziki kafin lokacin jirgin ya zo so kuma da aka zo aka tashi da malushan sai aka rushe gaba ɗaya guraren so sai muka je a matsayin cewar a tausaya mana saboda mu ba mu kai sauran ba kuma ga inda muka tashi so shi minista ya tausaya mana saboda inda ya karɓi mu ya karrama mu ya kuma mutunta mu har ya ce to zai nema mana wani guri sannan zai duba matsalolin asarar da muka yi ya dan agaza mana a wannan bangaren to har yanzu dai muna jira dai kusan shekara hudu dai muna ta follow up kuna bin sawu muna bin sawu saboda ba zan manta ba akwai tsohon director wanda yake daraktan abuja enterprises agency so mutum ne wanda muka sha zuwa gurinsa muna gwagwarmaya kuma yana samun shi mai girma minista ya sanar masa irin taku damansa da muke yi saboda a taimaka mana mu dogara da kanmu. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Alhaji Ibrahim Sagir ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa jigo a ƙungiyar na birnin tarayyar Najeriya da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda. ni sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya da malam sule yanzu kuma lokaci ne da redwan abbas zai kawo mana sharhin jaridun ghana jaridar da daily dispatch da mu soma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine kada ku kwatanta ndc da npp buwahin din npp ne ke faɗawa amfafin ndc haka jaridar ta ce mukaddashin babban magatakardar jam'iyyar new patriotic party npp a takaici nana obere buahin ya yi kira ga jam'iyyar national democratic congress ndc da kada ta kuskura ta kwatanta kanta da npp in ana zancen ci gaban tattalin arziki a ƙarƙashin jamhuriya ta kudu wannan ya biyo ikirarin da ndc ke yi ne cewar a cikin jamhuriya ta hudu ita ce ta fi duk kowane jam'iyya kawo ci gaba a cikin kasar nana obrebuahin a cikin wata hira da top story a ranar juma'a ya musunta wannan ikirari na ndc yana mai faɗan cewar npp ta fi duk kowace jam'iyya samun nasara ana ma kowa takara da muhammad kumbo ne ke faɗa wa ndc wannan sa'an nan jaridar da herald ce ta ruwaito labarin. Jaridar ta ce tsohon mamban majalisar dokoki na Nandam Dr. Benjamin Kumbo ya gargaɗi magoya bayan babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC da su buɗe kofa wa kowa a yi takara na ainihin shugabancin jam'iyyar game da abin da ya ce ne jam'iyyar NDC a matsayin ta jam'iyya ta demokaradiyya za ta yi kuskure in ta hana wa saura masu burin neman shugabancin kasar su yi takara da tsohon shugaba John Mahama. Ya nuna da John ya taɓa zama mataimakin shugaban ƙasa ya zama shugaban ƙasa yanzu kuma tsohon shugaban ƙasa sai ya sa duk fagage yana gaban duk sauran waɗanda za su yi takara da shi. Leka jaridar Ghanaian Times wannan labarin na zakalo aikin majami'an katedral na ƙasa zai biya. ta ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghanaian Times ta rawaito. ministan na kuɗi mr kenoforiata ya bai wa ɗiyan ghana tabbaci cewar kuɗin da ake kashewa majami'an na katidra na ƙasa zai biya anan gaba kasancewar an tsara wannan aiki ne ya zamanto a matsayin zuba jari kasancewar wurin bauta ga ƙasar mr ya faɗa a ranar lahadi cewar aikin zai kuma kasance wuri ne na yawon bude ido ga 'yan krista a nan ghana afirka da ma duniya ga baki daya yaya abubuwan da za su hana motoci gudun tsiya a gaban babban makarantar sakandaren islama domin a samu sauƙin buge mutane da ake yi a nan wurin jaridar daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce an gidaya waɗansu abubuwan da za su hana motoci gudun tsiya a gaban babban makarantar sakandaren islama da ke a ainihin abraport cikin su domin a taimaka wajen rage buge mutane da motoci ke yi waɗannan abubuwa ko sun hada da manyan-manyan igiyoyi da ake amfani da su a matsayin na wani ɗan lokaci an ainihin gindaya su ne rana ɗaya bayan ɗalibai na wannan makaranta sun yi zanga-zanga wadda ya jawo tashin hankali bayan 'yan sanda sun jefa musu barkunan tsofuwa kuma harbi a ainihin sama abin da ya tayar wa jama'a hankali aka yi ca a kansu ana zargin su da yin amfani da rashin hankali hankali. Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Allah Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Amurka za ta aika ƙarin dala biliyan ɗaya na taimakon soji ga Ukraine, wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar danna wadda rasha ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin donbas na ukraine shugaban amurka joe biden ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya laraba cewa ya sanar da shugaban ukraine vladimir zelensky karin kayan da aka tura ta jirgin ruwa a wata wayar tarho kuma zai haɗa da karin bindigogin artillery makaman kare gabar teku alburusai da na'urorin roka da dakarun kef ke bukata na kakkaɓe manyan makamai na moscow An tuhumi wani matashi farar fata mai shekaru sha takwas da haihuwa jiya Laraba, wanda ake zargi da kashe bakaken fata goma a wani babban kanti a bufalo da ke jihar New York, da laifin nuna kiyayya karkashin tuhumar gwamnatin tarayya, kuma zai iya fuskantar hukuncin kisa. Tunde Python Gendron ya ki amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a matakin jiha, ciki har da ta'addancin cikin gida da kiyayya ke haifarwa da kisan kai bayan harin ranar sha hudu ga watan Mayu. Gwamnatin Birtaniya ta faɗa jiya Laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarinta na tura bakin haure da ƙasashe daban-daban zuwa Ruwanda, duk kuwa da umarnin da wata kotu ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi. Mun yi imanin cewa mun cika alkawuran da ya rataya a wuyanmu na cikin gida da na ƙasa da ƙasa, kuma tuni aka fara shirye-shiryen jigila ta jirgin da za a yi nan gaba. Ji sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida Preet Patel. Kama sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa sai kuma Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake maka fatan alheri. Ma assalamu.